shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 26 wannan shine darasi na uku, insha Allah cikin darussa na karatu littafin zawaidul baihaqi alal kutubi sitta, wanda ash-shaykh Saleh ibn Ahmad ash-Shami ya tattara hadisan da baihaqi ya kadaitu da riwayar su wanda ba sa cikin alkutubu sita Allah ya saka mushi alkhairi dan ba manta ba muna cikin kitabut tafsir za mu tashi inda malam yake cewa a shafi na 95 a wannan juz'i na farko inda yace suratul insan qawluhu ta'ala wa yut'imuna at'am nan ne ko suratul juma'a afwan suratul juma'a qawlu ta'ala fas'au ila dhikrillah yana ci gaba da kawo mana wato kabaya da suka shafi wasu cikin ayoyin alqur'ani mai girma a tattakaice a cikin suratul juma'a abin da ya magana akai kawai shine wannan fas'au ila dhikrillah mai ma'anarsa suratul juma'a ita ce sura ta wato 62 a wannan jeren giya ta sauka bayan suratul tahrim kafin su tagabun a jeren gesu ka alqur'ani ita ce sura ta 106 kuma madaniya ce bil ijma ta sauka a shekara ta shida bayan khaibar yana da kyau mu san cewa tun kafin saukanta ana sallar juma'a so ba saukanta ne wajen sallar juma'a ba an fara sallar juma'a tun da aka dawo madina juma'a ta farko a madina aka fara sallar juma'a ita kuma ta sauka ba sai a shekara ta shida bayan khaibara kaga wannan yanzu kusa ce akan duk dan qur'aniyun wanda yake ganin cewa sai da sai ba za a yi aiki da kuma sai alqur'ani lazima haka shine shi ma annabi ya aiki da ba alqur'ani ba domin yayin sallar juma'a kafin a saukan mishi da wahayin a idza nudiya lis-salati min jumaati fas'au ila dhikrillahi wa dharbi wannan haka yake tabbatacce a tarihance kamar yadda kowa ya sani kafin annabi ma ya zo Madina su As'ad ibn Zurara yi sallar juma'a a me sunan shi wannan shahidin na Mus'ab dan Umair yayi sallar Juma'a duka sun yi wallahu a'lam mu fadan Allah da yace fas'au ila lahi. an salimin an abihi kala ma sami'tu Umar ibn Khattab yaqra'uha illa fambo ila la. Salim daga baban shi Abdullahi dan Umar ya ruwaito cewa Abdullahi ya ce ban taɓa jin babana Umar ya karanta wannan aya ba face ya karanta fambu maimakon fas'au haka yake karanta ta a wata riwayar haka ambatan masa aka ce ubayyu fa fas'au yake karantawa kai kuma kulle famdu ne da yake malaman ƙira'a, daga baya sun yi ijma'i akan cewa wannan kira'ar ta eh, ta sayyidina Umar ƙira'a ce bil ma'ana ibn mas'ud yana da irin waɗannan halat din da yawa sabai su a zamanin su suna karanta alqur'ani wani lokaci idan sun zo karantar da shi za su bada hujja sukan faɗe shi bil ma'ana kwatankwacin abin da kake yi in ka zo yin hujja da aya za ka faɗa da hausa ko mun gani ko ka yanki wani abu kana yi ka canza wata kalma ko wata jimla da sani ko ba da sani ba to sahabbai suna yin wani za ka gan shi da yawa idan kana karatu a cikin mutawwalat ko shuruhu ko makamantansu wallahu a'lam ya sake cewa وعن عبد الله بن الصامت قال خرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر نا فتسل الجمعة سينا جمد أبو ذر الجفاري رضي الله عنه سمعت النداء سينا أنا كيرا صلى فرفعت في المشي سينا كار سوري لقول الله عز وجل سوى الله يلا إذا نودي للصلاة min yawmil juma'ati fas'au sai zan yi sa'ayi din ila zikrillah yace fajarrabani jarbatan sai ya fusgo ni da ƙarfi kittu Allah ulaqi yace na kusa da na kasa ma tsayawa inda ya tsaye da ni kaman zan koma da baya wa qala yace fa qala yace awalasna fi sa'ayin ai abinda muke dinnan shine sa'ayi domin fas'au din tana da ma'ana mabambanta ko dai as-sa'yu bi ma'anar qasdu ay faqsudu makana sala kamar da Hassan al-Basri ya fassara ko kuma al'amal shi kanshi aikin ay fa'amalul juma'a kamar da Allah yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a illa ma amila hakanan inna sa'yakum ay inna amalakum da shatta sannan as-sa'yu bi ma'anar mashi alal aqdam tafiya da kafa shine anan malamai suke saɓani game da cewa fas'au wanda suka fassara shi a matsayin tafiya da kafa sai kuma suka yi saɓani wajen hukuncin wasu suka ce to kenan tafiya da ƙafa sharaɗin juma'a ne wasu kuma suka ce a'a ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne falala ce wanda shine magana mafi ƙarfi cewa falala ce tafiya da ƙafa zuwa juma'a da sallar idi ya fi tafiya akan abun hawa musamman idan inda za ka je ɗin wuri ne da ƙafa tana iya zuwa sannan kuma wannan wurin fas'au yana daga cikin dalilai akan hana yin juma'a a masallatan cikin lunguna waɗanda da ka fito ga masallaci na ƙofar gidanka to ba a juma'a ciki saboda babu sa'ayi sai ka yi jikin kurakuran da mutane suka yi zamanin corona kowa sai masallaci a gidan shi da sunan zai yi juma'a a sai dai a koma azhar juma'a ta fadi juma'a ta faɗi idan babu sa'ayi mu kiyaye wannan ah, sannan lafazin aljumu'a ana karanta shi da aljumu'atu biddammaini ana karanta kuma da aljuma biddammi wal fati ana karanta da kuma aljum'a da damma da dauri duka ya tabbata a larabci ah, waɗannan ah, su ne maganganun da ya kawo a nan game da wannan kabiya in kana son ka ga bayanai masu yawa sai kuma tafsirin Imam al-Qurtubi ya tattauna sosai akan wannan aya da wasu tafsirai makamanta musamman ta fuskar fiqhun su da abin da ke cikin su na fawaidu wallahu a'lam sai yace suratul insan na'am an ulaqiya eh me faru okay an ulaqiya ta kitto an ulaqiya ya na karanta Allah bakina ne hatta kittu an ulaqi an ulaqi har na kusa ne karo da shi kenan jazakallahu khairan um wa yut'imuna at'ama wa yut'imuna at'ama ita ce ayar da malam kawai ya cira a cikin wannan daga fadan Allah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira a cikin suratul insan suratul insan kamar da aka sani Nabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta ta wato a a sallar asubahi ko ranar juma'a ya ta da suratu abin nan alif lam tanzil sajada wancan maganan kar mu manta wannan ya nuna cewa sahabbai sun yi inkarin sa'ayu da sunan gaggawa gudu amma abin da ake nufi tafiya zuwa juma'a ya tabbata kuma a ci inkarin fiye da sahabi guda to Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi alhalin suna son sa miskinan su ci da miskini wa yatiman su ci da maraya wa asiran su ci da kamanne fursuna ya yace kanu min ahli shirki kamammun da aka kama waɗanda ba ba musulmai ba na'am a ah, sotul insan kamar da muka ambata wannan shine sunanta ana kuma ce mata suratu ah, hal ata alal insan ana ce mata suratul amshaj saboda inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali ana ce mata kuma suratul abrar saboda ambatan sakamakon abrar a ƙarshen ta ma'anan al'amja amshaj shine akhlaq cakuɗeɗeniyar abubuwa daban-daban tun daga ƙasa da maniyin uba da maniyin uwa da kuma abin da ake ɗiba na ƙwayoyin halitta mabambanta a haɗa a cura mutum daga gare su shine Allah ya kira shi da suna amshaj ah, to wannan al yana daga cikin ah, abin da aka ambata a cikin sura wanda yake nuna falalar ciyarwa kamar da Allah ya ambata wurare da dama wa yusuru ala anfusihim walau kana bihim khasasa da ire-iren su ah, wa man yuqa shuha nafsi fa ulaikum muflihun da irin faɗin Allah wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba da ire-iren su tare da cewa shi dan adam asali kamar da Allah ya ambata anan wa innahu li hubbil khair to kaga shi za ka ala hubbihi alhalin yana tsananin kaunar abin da zai bayar shine yazo a cikin hadisi mawqufi anta shahihun sahihun kana kwadayin abun kuma kana kaunarsa kana so kuma lafiyar kalau ba a cikin rashin lafiya ba wasu kuma suka ce a ala qillatihi wa إياه iyahu wa shahwatihim lahu abinda kake da shi kaɗan ne kuma kana so kuma kana kwaɗayin buƙatarsa duk da haka ka fifita wani ka bashi wannan ba karamar falala ba ce shi yasa ba wanda ya saka maka sai Allah shi yasa aka yi akan cewa ba ma bayarwa sai don neman ladan Allah ba ma neman abu mafi sama da mafi ƙasa dan nurid minkum jaza'an wala shukuran aljaza shine sakamako na can sama kamar da Allah yake in kai wani abu abinda kake sa rai shine ka samu muqabil sakamako na can sama kenan kawo mutum kirki tana fatan ya maimaka da irin kirkin kamar yadda ƴaƴa ake su da sima iyaye kamar yadda duk mutum mai mutunci ake horan shi da saka alheri ga wanda ya masa alheri mafi karanci kuma shine ka ce ka gode shine wala shukura ba ma neman na can sama ba ma neman na ƙasa kaga na tsakiyar su shiga cikin lissafi haka in zaka mutum alkhairi ka yi mishi kawai dan neman na wajen Allah saboda shi kuma ɗan adam a cikin al'adarsa da ɗabi'ar da Allah ya halicce shi yana da butulci baya rama alheri da alheri zai rama maka alkhairi da sharri zaka mishi alheri ya maka sharri zaka kyautata mishi ya munana maka za ka agaje shi shi kuma ya kwashe ƙafarka wannan dai a cikin al'adar ɗan adam Allah ya yi bayani akan ɗan adam innahu kana zaluman jahula ɗan adam yana da waɗannan halaye ɗabi'ar sace da Allah ya halicce shi a kai mafi girman mutumin da zaka gani wanda bai sakan kama wanda ya mishi alkhairi babu kamar ƴaƴa babu kamar ƴaƴa da iyayensu sai an ta ha maza ha mata sannan sai wanda Allah ya rabautar da shi sai wanda ya dace sannan yake sakanka wa iyayensa duk da haka bai iya sakan ka musu 0.0.5% na abin da suka mushi kamar da annabi ya ga wani yana goye da uwarsa a yana dawafi da ita yace ya manzo Allah yanzu kana ganin wannan baiwa Allah na saka mata abin da ta muni annabi ya ce ina ai ko yunkuri daya na naƙuda baka saka mata contraction guda ɗaya da ta ji naƙuda baka saka mata amma a haka shi zai ga cewa ai yayi alheri kuma duk duniya ma a dinga zuga shi ana cewa mai biye uwa ne shine a wata na Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Umar yana nan a cikin albiru da muke karantawa a bin makarimul akhlaq zamu dokan shi ya ga wani shi ma yana ta hidima da uwarsa yana ta hidima da ita sai ya ce algati malam kana ganin na saka mahaifiyata yace baka sakan ka mata domin kai sanda kake karami take yi maka tana yi maka ne tana fatan kullun ka girma ka zama mutum ko kuma yanzu ko da kake mata fatanka ku gama lafiya ta mutu da baka har yanzu kana yi mata amma ka ta adda har ma cin maka ake Allah ya sa a rabu tsofi lafiya an an kosa ta mutu ita kuma ta kosa ka girma za ta iya bada ta dan ka girma ba da wurin da muke rayuwa da abin da muke fama da shi ne matsalar ruwa jama'a a farko abin da nake so mu fahimta game da al'amarin ruwa dinnan a ƙasa zazzau dinnan shine na yi challenging wani ran nan masani ne na ce wai ku ba ku da wani research ne akan me ke faruwa zariya ta zama wannan bushashen gari haka jama'a ba ruwa ba alama ko gunan ma da suke kewaye da mu duk sun bushe bala'i ya mutane bala'i jama'a yanzu mata sai su wuna akan akan bohol suna neman ruwa tsakar dare karfe hudu na dare za ka ga mutane da bokatai da jarkoki suna neman ruwa mutane ma ba ma su jin tsoro emtin jarka yanzu 25 eh, eh, liters ko kasan nawa ce a garin nan saboda buƙatar ta har dubu uku mala empty in kana da ita dubu biyu da ɗari biyar ake sayar ta sari saboda darajar ta ta tashi duk inda ya aikin da mutane tsayuwa suke malam da kasan kadangaru to wannan bala'in ne ya kawo shi ni ya ganin da gaskiya abin da ya kawo bala'in nan a gani na akwai ne ma Allah da muka yi a baya na iya tuna fiye da shekara ashirin zuwa da biyar da muke rayuwa a garin mu dai anguwar mu can sabuwa anguwa kamata wallahi matsatsa kuma sai ta cije ka akan titi ku? ka san Matsatsa ai ko wanda ba ta zama sai inda ruwa yake ko ina ruwa ne malam jibrin haka ne ko famfo da idan ruwa rijiya wata ba ta kaiwa tsawo na ake samun ruwa rijiyoyin da yawa a unguwar mun san wanda muke kwalbatar ruwa da hannu da rani amma sai ba ma yaba ni'ima Allah famfon mutum ya fashe wallahi da zai gyara ba domin ni lokacin da na ɗauke ran famfo ma an ɗauke kamar a kwarin gogau ko cikin mago cikin abin nan kwarin ɗan goma inda muke gane kawai an ɗauke ruwa shine na an goma ya daina zuwa da freja zai dinga zuwa amma kaɗan kaɗan haka za ka gane cewa an ɗauke ruwa a akwai wani famfo gidan ɗan juma gangara shi ba a ɗauke mai ruwa gaba ɗaya kwata kwata za a iya sati ba ruwa amma yana da ruwa wani to haka mutane suna cikin wannan ni'imar ba sa yaba wa Allah ba sa mutunta ni'ima wallahi da zo ne taɓa tuna min cewa na taɓa yin wannan magana da dadewa na ce kaga wannan ruwan wata na sai an neme shi ɗazun nan wani yake tana bayan sallar juma'a na ce wallahi ban ma tana na faɗa ba kisa nake tsoron yin magana saboda kambun baki bai da kyau bai da kyau abin da yasa kuma na fara lokacin na tuna garin Bauchi da Bauchi ka suke da ruwa suka dinga irin wannan rashin kirkin su ma sai kuma yadda muke dan yanzu ka su wannan darasin da ya kamata mu ɗauka shine idan Allah ya maka ni'ima ka alkinta ta ka gode wa Allah akan ta kar ka wulakanta ta kar ka ɗauka wai iyayenka ce mutane sai Allah ya jarabce ka tafi ƙarfinka ba ga zama yanda ya fi ƙarfin mutane yanzu bohol ɗin ma sai a tona guda nawa ba a ga ruwa ba wata bohol din ma yanzu fa sai an jira ya taru sannan ake diba kuma wannan yanzu in ba ruwan sama aka yi ba mu taɓa shiga fita daga wannan tsautsayin mutu kuma ka ga yadda Allah ya riƙe ruwan har yanzu babu inda ke je an yi a samu to ni na gani a gani na wani daga cikin abin da ya faru shi wancan dan dan boko nan tambaye shi sai yake cewa wai global warming <laughs> wai duniya ce duka ta yi zafi nace ta ko san wannan ne mu a matsayin mu na yan eh, makaranta ustazai kullum muna so mu alakanta duk wata magana mu da mai addini ya tanada kuma wani darasi za mu ci a cikinsa ba mu ce ƙarya ba ne akwai global warming tabbas ba za a rasa ba sannan kuma da sharrin rashin wutan nefa kuma saboda inda akwai wutan nefa mutane suna da 'yan dabarunsu da za su dinga yi eh, su tada wuta su ɗan ɗaga eh, sololinsu ko abin nan ne sunansu su mai ɗinsu ya kai musu ruwa sai abin nan to yanzu kowa babu wuta kuma ba kowa yake iya siyan fetur naira ɗari tara lita ya saka ya saka a janareto ya daga ruwa ba gara ka sai ruwan da wannan kuɗin sannan kuma solar nan har yanzu sola ta masu kuɗi ce jama'a ya kamata mu fahimci wannan har yanzu sola za ta daga maka ruwa ta fi ƙarfin talaka tunda yanzu za ka haɗa ta sai kashe miliyan kaza za ka yi kashe miliyan biyu ba ta yi ba kaga ta fi ƙarfin talaka nawa nawa gidan nashi yake duka gidan nashi nawa yake so da ka nefa ita ma ta taimaka wajen kawo wannan bala'in da kuma policy irin namu na ƙasan nan da mu talakawa da gwamnati gaba ɗaya na rashin hangen nesa da da ake yin ake ba da ruwan nan ya kamata kowa ya biya wata bot kuɗi ne mu muna yara ko da kyanin mu yara ne ko an shitu amma dai muna yan mutsi mutsi muna secondary school ni nake biyan kuɗin ruwa a gidan baba mu zai ba mu je biya sai ka zaɓi gidan da zaka je kai ko ka kai jari ko ka kai kofar ah, doka ko ka kai anguwan ah, kaya duk inda ka je da bil ɗinka za su karɓa su rubuta ma duk wata ana biya duk wata sai an biya ba zan iya tuna kuɗin ba wani talatin ko ashirin da biyar ko naira hamsin ba wani kuɗi ne mai yawa wannan kuɗaɗen shi suke amfani da shi a matsayin recurrent expenditure ɗinsu su sai magunguna su yi sauran services ruwa ya ci gaba da zuwa ana nan ana nan duk sai muka daina biya ba wanda yake son biya muna ganin kawai cin banza ne kaga wannan rashin tunani ne ka ƙi biyan ɗari uku ko naira dubu ɗaya a wata ka zo kuma kullum kana sai na dubu ɗaya a wata ka sai na dubu talatin haka ne mu kyautawa kanmu ba da mun ci gaba da biya ɗin nan da an samu rangwame su ma ƴan gidan ruwan su ma irin mu ne su ma ba su so a biya ya shekul aljihun gwamnati sun fi son a yi cuwa-cuwa an ce ma ƙoƙarin da gwamna wanda ya gabata ya yi duk su suka yi sabatajin ƙoƙarin su ma'aikata ƙoƙarin da ya cewa sai an samu ruwa a Zaria suka sabotajin jin shi ruwan bai zo ba an kashe biliyoyin kuɗi kuwa tsakanin zamanin mutar da muran yaro da zamanin Irfai, billions aka kashe na kuɗaɗen Kaduna da ruwa ya zo gashi sai ya ma gaza yadda yake to kaga wannan rashin policy ne da rashin bin doka namu na 'yan Najeriya komai ba mu so mu bi doka mun fi so mu yi shortcut mun fi so mu yi barna barna kuma ta je ta zagaya ta zagaya ta dawo ta cinye mu gaba ɗaya gashin da muke sannan masu bohol shi ma rashin doka ne bohol tana da ƙa'ida da ya kamata a yi ta nisan tsakanin wata da wata da kuma ina ne ya kamata a yi ina ne bai kamata a yi ba amma an bar kowa 'yan indiya sun shigo ƙasa sun ɓata ƙasa suna yawo da mota ko ina inda kana da kuɗi su tona wata anan su tona wata anan a cikin masallacin nan kansu sai su tona maka guda uku a cikin masallacin nan kansu ba ruwansu to duk inda kuma aka tona wannan abin nan table water din ko na ruwa wannan abu ne a kimiyyance sananne sai bohol sai ta zuke shi domin ita za ta zo daidai inda layin ruwa yake ne inda ya daidai wajen kawai sai ta dinga zuƙo shi ba wai tana tara ruwa ne a wani ɗayan da rijiya take tarawa a pipe ɗin ya riga ya wuce da ya zo daidai inda akwai ruwa ya shinshina ya ji sai injin ɗin kawai sai ya zuke shi da haka zai zuƙo daga ko ina ne ko mun gane zai zuƙo ne daga duk inda yake tattara shi wuri guda ya famfin zuwa zuwa zuwa zuwa wannan gidan da suka abin nan da haka ku da rijiyoyin da suke sama da nasu babu abin da za ku gani da haka sai su bushe ba wanda sai ce musu kuma a tunda masu kuɗi ne mai kuɗi kuma a jari hujja shi yake da magana tunda gwamnati ko ba sa wani policy ba saboda duk waɗannan abubuwan su suka tare suka samu mana da wannan karanci rashin hankalinmu da corruption ɗinmu da jari hujja da rashin gode wa ni'imar Allah da alkinta ta da suka tare suka haɗa mana wannan fitintina alhalin kuma ruwa shine abu mafi muhimmanci a rayuwar ɗan adam da dukkan mahalitta wa ja'alna min mai kullu shay'in hayy jiba da Allah yake lissafin ababen ni'ima wanda suke lifit a aljanna me aka fara ambata ruwa matal jannatin lati idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin shi aka fara ambata ba haka nan kai aka ambace shi a basan a matsayin na farko ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa shi aka fara bai ambata saboda ya fi su muhimmanci ya fi zuma ya fi giya ya fi madara muhimmanci hasali ma ana cewa mutum zai iya rayuwa sama da kwana arba'in bai ci komai ba yana shan ruwa kuma zai mutu to ka duba ga wannan muhimmancin na ruwa aljanna jiba a wuta ونادى أصحاب nari ashabal jannati an أفيدوا Alaina, min alma'i suka ce ku dan Allah ku taimaka ku dan tuttulo mana ruwa aw ma razaqakum rabbukum kaga sai da suka fara ambatar ruwa suka ce a taimaka don Allah don girman Allah a kawo musu ruwa al-imam qurtubi a daidai wannan aya da yana tafsirin ta yake cewa wannan dalili ne akan anna suqyal ma'i min afdalil qurbat shayar da ruwa na daga cikin ayyukan lada mafiya alkhairi har yan wuta sai sun yi cigiya cewa taimaka musu da ruwa saboda haka da aljanna da wuta duka ana neman ruwa jama'a ku duba ku ga darajar wannan madda kiza Allah ya ce mun saukar da ruwa wanda yake minal ma'i kulla shay'in hayy mun sanya kowane abu ya zama abin nan sannan arziki yana tare da ruwa wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna to kuma akwai hadisai da suka zo da yawa kan bayani game da falalar ruwa da shayar da shi wannan zan iya tunawa a nan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan Abi Dawud aka ce ayyul a'mali a'jabu ko ahabbu ila Allah qala suqyal ma yace ka shayar da ruwa shi yafi falala a wani hadisin kuma yace hafru bi'rin na rijiya shine abu mafi falala kamar da yake cikin riwaya Anas kenan kalla hadisin bi'ir ruma wanda a sanadiyata sayyidina Usman ya samu darajar da ya samu ya ishe ka ya nuna maka falalar ruwa da darajarsa da irin kuncin da za a shiga idan ya zama mutane ba su da access to ruwa raka annabi dinga cigiyar waye zai samar mana ruwa a garin nan na Madina ni kuma na sa Allah ya bashi aljanna annabi yana cigiyar wanda zai wannan alfarma sai na Usman ya jiyo labari ya marmare ne annabi ya ce ka je ba komai ba ka da matsala a wurin Allah wannan kadai ya isa dalili akan darajar ruwa to wanda ya fitar baka mamaki fiye da wannan sai da Usman mutumin kirki ne sahabi ne wali ne daman bai da matsala insha Allah to kalli labarin karuwa din karuwa fa wanda ko a cikin mutane ba a cikin addini ba abin banza ce wani ma na iya lakada mata duka ba wanda ke kanta ɗaya mutum mai kirki kuma da ta mutu magani ake kawai ga ƴan wuta a cikin irin yadda mutane suke fasara abubuwan su amma ta samu tuba a wurin Allah ta samu gafara saboda ta shayar da kare kamar da kowa ya sa hadisa kare ya zo yana neman ruwa ya rasa yadda zai da ta kulla gyalanta ta saka takalminta ta ɗebo ruwa ta saka mishi ya sha Allah ya ba annabi labarin cewa ta samu aljanna sanadiyar wannan wato kenan wannan yana ko da kana cikin saban Allah da zunubai dumu dumu amma aikin shayar da mutane ruwa ba tare da ka tuba ka bari da baki ba zai iya kai ka aljanna kuma da ya kai ka ruwan nan shi sa ma daga wannan ne aka tambaye wani cikin magabata wani ya tambaye shi ce alga ta malam ina ta yin wani zunubi na kasa barin zunubin ya zan yi Allah ya gafarta mai ce ka shiga shayar da mutane ruwa ya istinbadi daga wannan ya ce ka ci gaba da shayar da mutane ruwa za ka samu wata gida ka samu ka tsira ba ya ce mai ci gaba da zunubin ka ba tunda ya kasa bari zunubin ya ya kama shi addiction ce to kar dai ka zauna haka nan ka sallama rayuwarka ga zunubin yi wani abu da kake ganin hala antidote ne ko da ba zai kai ba zai tsirata da kai ba amma istinbati ne daga wannan kissa saboda jama'a abin da ke so in ce mana anan shine yana da kyau gaskiya saboda Allah mu dawo cikin tetayin mu taimaka wa ƴan uwanmu duk wanda zai iya taimaka wa wani da wani abu da ya zama zai kawo sauki game da ruwa to ya taimaka a masallatai ne a makarantu ne a gidaje a anguwanni za a haɗa wani kwamiti ne ko wata ƙungiya za a tashi ne da bincike na ilimi za a yi rubuce-rubuce ne don gwamnati ta ji ta gani a dai samar da mutane maslaha game da ruwa ɗin cikin hadisin al'imamu abu dawud har ila yau nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma muslimin saka musliman ala zama'in duk wani musulmin da ya share dan uwan shi musulmi a bisa kishirwa annabi ya ce saqahu Allahu minar rahiqil maktub shi kuma da shayar da shi ar-rahiq al wannan giya ta aljanna wanda aka mata aka rufe ta aka yi silin ɗinta haka yake cikin sunan abi dawuda kuma hadisi ne tabbatacce ko kuma hadisi na sahih bukhari wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko wasu mutane guda uku waɗanda Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kula su ba ranar alkiyama daga cikin sa annabi ambata yake cewa wa rajulun kana lahu fadlu ma'in ala tariqin fahabasahu anil akhari da mutumin da yake da extra ruwa akan wata hanya sai ya tare ya hana kowa kana da tankuna ka cika su da ruwa mutane kuma suna ta galantoyi kuma ka kulle ko kuma ka zo ka yi bohol ka kwashe ruwan anguwa kuma ka kulle a tankunan sai san da ka gara ma ka bude to ka kiyayi abin da Allah zai maka wallahi ka kiyayi Allah saboda haka ne jama'a abin da nake cewa ni dai a takaice shine mu yi kokari mu samar da maslaha Allah ya saka wa malam Umar Dawin da alkhairi haka suka yi wannan kokarin da azumi a yankin Sabon Gari saboda yankin Sabon Gari ba sun fi mu shan wahala fa mara yankin Sabon Gari da irin cikin angwani nan saboda anguwar yan gayu ne ba a shan wannan wahala sosai ba na anguwar yan gayu ce saboda masu bohol suna da yawa ga na masallaci in kuma kana da yan kuɗinka ga masu sayar da na kuɗi nan ji ake ce wai wai jarkar ruwa jarkar ruwa ta wannan 25 liters an kai ta tudun wada har ɗari biyu ana sayarwa naira ɗari biyu kuma har su dinga mutane gadara da yanga su masu sayar da ruwa kana tayawa kawai da cire tura kurashi ya san wani zai siya naira ɗari biyu zama ƙwaya ɗaya kuma ga camfin da ake tun muna yara ake cewa ruwan ɗauka ba da albarka duk ruwan da ba za ka buɗe shi ga shi a famfo ko kuma rijiyar gidanku wala bai da albarka yanzu za ga fulawar mutane masu sun mutu mutum ma bai shafa wata fulawa duk irin yan gayin na masu fulawoyi duk sun mutu yanzu <laughs> Allah ya kyauta ka san yanzu akwai mutanen da ba sa yin wanka kullum yanzu za ka gane ya aka yi mutanen da suke zama ka ji an ce wankan juma'a wajibi ne wato duk bala'i da kaka bari sati ba kai wanka ba kuma mun saba ne da gari ya waye a yi wanka da yamma a yi wanka in kana da amarya da darma ku ƙara yi ba a haka yanzu wallahi wani alulaman ma ne sai dai ci gaba da alkinta ta saboda babu ruwa jama'a ruwa ya fi ƙarfin mutane fiye wata leda leda ɗaya ƙwaya ashirin da naira ɗari uku ɗari uku yanzu za ka shanye shi gaba ɗaya ka tashi yadda ake zafin nan saboda haka masu wadata da masu ƙarfin yi su taimaka wa sauran mutane jama'a ana taimakawa amma a ƙara su malam umar ɗauyi abin da suka yi sai suka haɗa wani kwamiti na mata kasan mata sun fi mai imanin tausayi wallahi sai suka dinga haɗa kuɗi sai sun haɗa naira dubu ashirin da biyar sannan suke samun su sai tanki guda ɗaya ta ruwa irin tankin nan kamar mai ɗaukan abin nan kamar mai lita dubu biyu haka sai su je su kai cikin unguwanni a sabon gari cikin tsogugi cikin daurawa cikin ina ne akwai inda an kai sai an nemi yan hisba ko yan agaji suna tara mutane sannan za in ba ka bi sai a yi faɗa wallahi malam malam Umar Dauye ke ce za ga mutane a layi suna kuka saboda farin cikin cewa an taimaka musu yau ruwan nan ya sauka za ga mutum yana hawaye yana yana yana addu'a yana shima waɗannan bayan Allah albarka to shine sai wata mata a Abuja ka san harkar eh, harkar Facebook da ne sunan shi da WhatsApp din nan wani ma ba ka san da aka ji labari ba shi tana cikin group din da ta gani shi ta aiko da kuɗi miliyan ɗaya ta ce a je a tona bola wajen kaga wannan ta sayo kanta aljanna kuma a sabon gari akwai masu kuɗi ba babu ba wanda suka mallaki sama da miliyan ɗayan nan kuma yan anguwan ne amma duka sun rufe sun aje kuɗin su wani daga can ya ji kiran aljanna ya taho abinda nake ganin jama'a duk wanda yake son ya taimaka irin wannan ku samu malam Umar Dauri ka taimaka kai ma ko da naira 50 ce kai ka sa jarinka a cikin wannan ko kuma ka je kai wani abu da zaka iya inda kake in akwai bohol a inda kake ko ko kana da hanyar samun ruwa ko za ka iya siyan keke guda na ruwa to in ka siya makwabtanka ka ba mutane jarka da ɗaya duk abin da za ka iya na taimaka mutane da ruwa kawai ka yi ka yi don a rage wa mutane wannan bala'in da ake ciki sannan kuma jama'a dole mu tashi da addu'a da neman gafara Allah dan mutanen garin ma da bala'in girman kai wajen addu'a yanzu lokacin nan da ake ciki ƙarshen watan afrilu ya kamata a ce damuna ne amma yanzu mun ke ba abin da ya dame mu kowa kawai a ci gaba da ana ganin is normal ya kamata a kira zuwa ga fita na yake ci mishi roƙon ruwa da tuba da istighfari da sadaka ana ta neman Allah ya kawo ruwa har yanzu ruwan bai zo ba kuma har yanzu babu cikakkiyar alamar damuna ta kusa ya kamata mu tashi mu tuba ga Allah kuma mu ɗauki darasin duk wata ni'ima da kasan Allah ya yi maka Allah yana so ka alkinta ta ka ririta ta kanka wulakanta ta wallahi wata sai ka zo kana neman ta kamar yadda muke gani yanzu gashi gashi ruwa ya gagare mu kubanni ta bushe me sunanta kamata ta bushe in ka je ka kiyaye shi ma ka ga yanda dam din nan ya janye wallahi sai abin ya baka tsoro haka waccan na gadon Jos shi ma babu ruwa fa shi ma ya bushe sai wani dan taba taba haka wanda irin yanzu da za ga akwai ruwa ana zuwa kamun kifi ana ɗebowa a gini kuma idan akwai shi shine zai dinga gangarawa yana zuwa cikin rijiyoyin mutane yanzu ba ga kwata an daina labarin kwata fa yanzu ka yi ban da ka juwarin kwata ba kwata yanzu da ai sai ruwa ya taru ne har za a samu kwata har ruwa ya taru ta yi wari a yi sauro yanzu babu wannan Allah ya kyauta na mara ai ka jirinta wani ka ji na'am eh ka ji da ma ji bala'i wai coci nan ta santara nan ake zuwa a ɗebo ruwan wankan idi ranar sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh hmm. Allah ya kyauta to dai wannan dai bai kai ba juma'a bane a gani wannan ai ta'aliki ne kawai sakin layi ne ko amma da dai ba shi ta nasu mun juma'a sai ka je kai a sabon garin malam ni ko da nan yau juma'a ba ni ne da sallar juma'a ba malam Dawud ne aka mai haihuwa ya ce in zo yi to kuma shikenan ta dawo kaina wani satin ma ni zan yi in Allah ya taimaka eh, ban manta ba na dan tuno abun na faɗa da kuma dacewa haka sai a san abin da za a yi amma dai gaskiya matsala ce wallahi babba fa matsala ce babba inda Allah ya taimake mu ma watin rashin ruwan bai haifar da wata annoba ba yau don kusa daga cikin bala'in da ke iya biyo baya kuma yana haifar da annoba amfani da ruwa mai datti ko contaminated yana haifar da annobar gudawa da amai da ƙuraje duk yana iya samuwa haka amma Allah ya ranganta mana ta nan babu labarin wata annoba amma fa ana rigima fa wasu sun kasa abin nan riƙe gidajensu saboda wannan wani ya yi faɗa da matar shi akan ruwa na je wani gida mara nan naga ɗa ne da uwa suke rigima akan ruwa ta aje ruwa za ta tuwo kafin ta ankara shi kuma yana so ya gayu kawai shiga bayi ya watsar da ruwa mai kyan tana ta faɗa tana ta faɗa <laughs> ruwa jama'a ya zama abin rikici Allah ya kyauta to shike da man jibrin almaman juma'a sun ji mu insha Allah wallahu musta'an yau taliki yayi yayi tsayi ko ina ne ma na'am sotu sharh Allah ya ce wa fadan Allah wa rafa'ana laka dhikrak Allah ya ce haƙiƙa mun daga maka ambatanka me ma'anar wannan عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا لا أذكر إلا ذكرت الله أكبر الله يتشي من الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ومن لقى مك أنبتنك me haka me ma'ana ka mujahid yake cewa ba a ambatan Allah sai an ambace ka ya kai annabi sallallahu alaihi da an ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah shine Hassan dan Sabit yake cewa agarra alaihi lin nubuwati khatim Allah ya mushi ya haskaka shi ya bashi cikon manzanci minallahi maimunin yaluhu wa yushhadu yace daga Allah ne wannan mutumin mai albarka wanda yana haske duk inda ya je wa yushhadu kuma kowa yana ganin hasken shine yace wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi liyujillahu sannan Allah ya sanya sunansa ya gwama shi da sunan Muhammadu lasmihi idza qala fil khamsil mu'adhdhin awj shi kuma wannan bawan Allah annabinsa shi kuma Muhammadu nabiyyun atana fa amsa sirajan mustaniran wa hadiya ya wayi gari ya zama fitila mai haske mai shiryatarwa ya yace yaluhu kama laha saqilul muhannad yana walƙiya kamar yadda kan sakalin takobi kira ƙasar inda yake walƙiya ta wato hasan malam iyaka ne ko ka ce da hausa bala'i a wajen waka wallahi wakan kana kaza sai ka ji kamar ka tashi kai rawa saboda daɗin ta dogon waka ce ta hassanu duk wani ne ya bani yanzu wannan baka ji ka ɗan ji wani ɗan sanyi sanyi ba to shine ma'anan cewa duk inda aka kira ka sai an kira shi shine ana laka zikrak to kuma duk wanda yake son ya samu ambato madawwami irin yanda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata ya dawoma ko to ya ba annabi kawai shi ka bi qur'ani ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace shi a cikin larabawa an ambace shi a cikin turkawa a cikin yan afirka a cikin indiyawa a cikin turawa ko ina ambatan shi ya an ambace shi yana rayu an ambace shi bayan shuɗewar zamanin shi kuma har yau ba a fasa ambatan shi wani mutum ne wani mashahuri ko wani celebrity da ya samu wannan falala babu ko ba wanda ya taɓa samu kwanaki aka fitar da wani bincike ma cewa yanzu a ƙasar turawa babu sunan da ake sama ƴaƴa kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmai kan turawa kuma nasu yayi ne da musulmai da wanda ba musulmi wani kawai ne kan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai musulunta ba sai ji sunan ya burge shi ana mashawa sai ce sunan dan Muhammad kawai yawa annabi takwara <laughs> shi za ka ji su da yawa haka an sa sunayen a shekarun baya dubbai da yawa ingila a faransa a jamus 'ya'yan musulmai da 'ya'yan turawa gaba gida ana sa musu haka tarihinsa haka ambatan shi haka jarintarsa haka addininsa haka mabiyansa komai don kana son ya zama kana neman suna ko to ba matsala suna kake nema wanda zai zama mai kyau to ba Allah kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa koda larabawa suka matsa cewa sai an aiko musu da aya mai Allah ya ce awala yakri anna anzalna alaihim kitaban eh anzalna alaihim fihi dhikrukum fihi dhikrukum wannan zikir din kad anzalna alaihim kitaban fihi dhikrihim ne dhikrukum na'am kad anzalna alaikum kitaban fihi zikrukum in ka ga yadda malamai suka dinga sharhin wannan fihi zikrukum din a cikin shi akwai ɗaukakan a cikin shi akwai wato girmama ku a cikin shi akwai wanzuwar tarihin a cikin shi akwai wanzuwar falalar ku idan ka duba ga yadda larabawa da a baya suke suka zama a gaba yadda kuma har yanzu ake gwagwarmaya da su a cikin duniya yayin da sauran al'ummi sauyin su sun zama sai dai tarihi ina bizanta ina salajika ina wato rum ina abin nan dauloli mabambanta ina suke amma larabawa duk da karyewar dauloli ko wata ta karye wata za ta miƙe ta larabawa musulmai wata ta miƙe wata za ta karye ta musulmai an karye ta andalus wata ta miƙe a bagdad an karye ta bagdad wata ta miƙe a kaza haka dai haka dai haka dai saboda ma damar qur'ani yana nan ana aiki da shi musulmi ba za su gushe ba ana gwagwarmaya da su ba za su koma baya in ka ga musulmi sun koma baya to sun yi sakaci sun saki alqur'ani sun kama abin da sharafin su ba a jike yake ba kamar yadda muke gani yanzu wala hawla wala quwwata illa billah malam yace suratul qadr wa an ibn abbas fi qawlihi azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a daren qaddara qala unzila alqur'anu fi lailatul qadr jumlatan wahida ila sama'i dunya an saukar da alqur'ani ainihin wato a lailatul qadri sukutun da guda aka ɗauko shi daga lauhin mafuzi zuwa baitul izza fi sama'i dunya wa kana bi mawqi'in nujum aka saukar da shi aka aje shi a mafadar taurari fala uqsimu bi waqi'in nujum shine sama ta ɗaya kenan wa kana Allah azza wa jalla yunziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama ba'dahu fi ithri ba'd annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan Allah yake saukar mai da shi kaɗan kaɗan wani bayan wani wa qalu suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida Kafare suka ce me ya hana a sauka mai da qur'ani gaba daya kutsukutun da guda lokaci ɗaya? Allah ya sa amsa ya ce kadhalika an yi haka ne min sabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar maka da zuciyarka warattalnahu tartila ko mun karanta maka shi dalla dalla tabbatar da zuciya shine a ba da amsoshi akan duk abin da zai faru in sun yi tambaya a ba da amsa in sun kawo shubaha a warware in sun kawo tarnaki a mai musu da martani wala ya tunaka bi mathalin illa zinaka bil haqqi wa hasana tafsira to inda a ce duk an saukar an ba da amsoshin kafin tambayoyin abin da zama babu hikima kar sami Allahu qaulan lati a ce an saukar da shi kafin ai haka da ire-iren su kaga ba zai abin zai zama babu armashin da Qur'ani yake da shi sannan kuma zai zama wahalar rike shi ta ƙara yawaita akan wadda ake da ita da Allah yake cewa inna "Sanurki alayka qawlan thaqila aya biyar aya goma ta masa nauyi ina kuma ga aya dubu shida rana ɗaya aya biyar aya goma aisha take cewa yana kan cinyata na ji kamar an mini dutse ina kuma ga inda duka ne saboda aka saukar da shi kaɗan kaɗan warattalnahu tartila ko mun karanta maka shi dalla dalla karatu dalla dalla shine karatu da fassara da sanin ma'ana da aiki din da kaje tilawa qur'ani abin take nake tilawa ba wannan mu da muke tilawa ta kara wannan tamu ce ta yanzu dama ya zo a cikin hadisi mawqufi ko kuma a ce asari da gasan basari yake cewa an saukar da alqur'ani dan ayi aiki da shi fattakhadha an-nasu tilawatahu amala Qur'ani an saukar da shi da aiki da shi sai mutane suka mai da aikin su kai shine karanta shi ba da asalin aikin haka kaga kuma Qur'ani tare da aiki ba zai yi rana ɗaya ba dole sai kaɗan kaɗan ana koyan aikin ana yi ana koyan ana yi kisa yana daga cikin abin da ya kamata a gyara a tsarin hadda alƙur'ani shine mutane su haddace shi suna masu sanin ma'anarsa suna masu aiki da shi wannan shine tafarkin magabata game da alqur'ani mai girma wallahu a'lam sai yake cewa wa an mujahidin anna nabi sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani isra'ila labisa silaha fi sabilillahi alf shari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum cikin sojoji a zamanin bani isra'ila wanda ya sa sulken yaƙi shekara dubu ko kuma wata dubu yana yana jihadi wata dubu shekara tamanin da wani abu ba shi da aiki sai jihadi kala fa ajibal muslimuna min dalik sai musulmai abin ya ba su mamaki suka ce kai aiko zai wuya mu iya riskan aikin alkhairin wannan zai wuya a ce waye a cikin mu zai samu ƙarfi da lafiya da jure da zai shekara tamanin yana jihadi ba zai yi ba. shi shine sai Allah ya ce a akarku damu zan ba ku wata falala ƙwaya ɗaya da za ta yi daidai da wannan aikin shine lailatul qadar ne fa fa anzalallahu azza wa jalla inna anzalna fi lailatul qadari wa ma adraka ma lailatul qadari lailatul qadari khairun min alf shahr in ka riski nan kaddara to zai maka zaka samu alkhairin kamar wanda yayi wata dubu din can yana jihadi ko yana sallah ko yana azumi ko yana tilawa abin takeici sai mutane duk da haka sai muka shantake sai mu ta bacci wannan karan ma sai aka samu wasu marasa arziki suka dinga zira mutane cewa ƙarya ne kan ba fa'ai ƙarya ne kada wanda ya tashi ma ya ibada da daddare ba wata ibada da daddare na ji an ce ma ko su masu cewa ma ƙarya ne wajen kaddaran so ɗaya aka yi shi kuma ya wuce ba zai dawo ba ƴan ƙalan mugu kenan wannan ƴan ƙalan mugu suna na a yankin katsina sun fita na al'umma Allah ya mana maganin su yace allati labisa fiha dhalika ar-rajulu as-silaha fi sabilillahi alfashar ita ce wannan wata da wancan bawa a wancan mutumin ya yi shekara ainihin wato 80 da wani abu yana ibada ta jihadi suratul ma'ul tsallake kuma? ta? an alhassani wadda fa'ana laka zikirar kala idha zikirar allahu zikirar rasulullahi sallallahu alaihi allah sai an bacci manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jazakumullahu khair sai malam ya sake cewa a cikin suratul maun ita ce ara'aita alladhi ko yukadzibu bidin fadin Allah alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke masu rafkanuwa daga su an mus'ab ibn sadin, an sa'd ibn abi waqas qala sa'd yace alladhina hum an salatihim sahun wa fi qira'ati abdullahi lahun Abdullahi dan masu kenan saboda shine abinda muke magana na qira'a bil ma'an qala yace as-sahu anha tarku waqtiha me sahu daga barin sallah shine wato a kira sallah ka ci gaba sabga ta rayuwarka ko ka ci tafiyarka akan abun hawanka ko ka ki tashi ka je ka yi ka ƙi yin sallah akan lokaci sai sanda ka samu hali wai kai kana wata sabga ta duniya wannan to shine cikin wailul lil har yanzu yana na matsayin musulmi amma mai wasa da sallah وفي رواية قلت لأبي آه أرأيت قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساو قلت لأبي عفوا قلت لأبي إن مصعب ابن سعد ناتشو بابانا وتصاد أبي وقاص أرأيت شن كان غنم نيما أنا فدن الله الذين هم عن صلاتهم ساو هو الذي يحدث أحدنا نفسه في الصلاة shin rabkamiyan shine maganganun da nake yi a cikin zuciya a sallah kana sallah kana wa ayyuna la yuhaddithu nafsahu bis salah waye isa ya salati a waqati rafkanuwa shine barin sallah daga lokacinta wasa da sallah ana sallah kai kana wani abun duniya وعن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم an قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الذين هم Salata an عن Sune masu ما سيزنكر تصلى وزنكر da kuma yi tare da mutane saboda riya allazina hum yura'un wanda sune kuma wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila wannan ba karamar fitina bace da musiba musamman a wannan zamanin da ya masalla ba ta da custodian ba ta da wakili musamman a kasashen mu in ga dama ka yi in baka yi ba wanda ya ce maka dan me yasa baka yi ba to kaga wannan kowa sai dai imanin sai ya kwace shi musamman salolin da ake a lokutan da mutane suke da wasu sabgogi suna yin su ko dai suna bacci a lokacin sallah asubahi ko suna neman duniya lokacin sallah azhar da la'asar ko suna kan hanyoyinsu na dawowa gidajensu a lokacin salolin magariba ko suna majalisan fira da sauran harkokinsu ko cin abinci a lokacin sallah isha ko cin ko sallah tana da wata arƙala da ke tunkuɗa mutane daga yanzu da sai ka yaƙi zuciyarka sai ka samu istiqama ka dinga yin sallar ka akan lokaci ka dinga tuna cewa ita ce mafi girman ibada da Allah ya kawo ka duniyar nan kai Allah ka gafarta mana wa fi riwayatin sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an an alladhina hum aslatin sahun qala ida'atul waqti yace tozarta lokacin sallah abinda Allah ya hada da sallah yace wato ita sallah an inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta sallah wani abu ne wanda yake ta'allaqe da lokaci hadha al-hadisu inna ma yusihu mawqufan wannan hadisi mawqufi ne asalin shi sai an tsallake kuma again eh anya ko duba ne suratul kawthar qawluhu ta'ala fa fasalli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka wanhar kuma kai soka an ibn abbas fi qawlihi wanhar ƙara ya ƙuru fadbah yauman nahari ka yanka dabbaka a ranar babbar sallah shine ma'anan wanhar fa salli li rabbika a wasu kuma cewa salli li rabbika wanhar runguma hannu a sallah sautin nasri idza jaa nasrullahi wal fath kenan ko idza jaa nasrullahi wal fath an ibn umara qala unzilat hadhihi suratu idza jaa nasrullahi wal fi wasati ayyamit tashriq a tsakiyar kwanakin shanyan nama kwanakin zaman mina a babbar sallah ranar fatu makka lokacin afwan lokacin hajjatul wada aka saukar da wannan ayoyi wa arafa annahu wada'u nabi ya fahimci cewa kwa wato ban kwana ce da duniyar nan fa amara bi rahilati alqaswa sai yasa aka ainihin jawo a raƙumarsa alqaswa faruhilat aka dora mata siddi lahu farakiba kafa bil aqaba ya hau ya tsaya a ainihin al aqaba fajtama an nasu mutane suka taru faqala ya ayyuhan nasu fa dhakara al hadisa fi khutbati yau mutane hudu ba wanda ya arana aqaba zahabi yake cewa a cikin muktasar na wannan littafi na bayaki kenan yace Musa wahin a cikin sa akwai Musa ibn Ubaida ar-Rabazi wanda yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah shi ake ishara wato mutum ne mai rauni kwarai a duk da yake wali ne cikin waliyan Allah amma mai rauni ne yana daga cikin waɗanda aka ba da labari al-Imam zahabi ya kawo a cikin Sirr al Nubala da Ibn Abi Dunya a cikin al ya kawo labarin cewa bayan rasuwan wannan mutumin an daɗe idan an je bakin kabarinsa za a dinga jin ƙanshin almiski yana fita daga kabarinsa ba ji ba gani haka Abbas al-Duri ya ruwaito ɗalibinsa ne wanda yana cikin da suka mushi na'iza, kuma ya ce kullum suka je makabartar ko suka zo wuce ta wurin kabarin suna jin wannan ƙanshin an samu haka gare shi an samu haka a kabarin al-Imam al-Bukhari sahibu sahi al-Kafsh an-Natta rahmatullahi alaihi wa ala ghairihi min hadis wannan dai isnadi ne mai rauni rauni mai mai tsanani duk da yake kissa tana da asali a fassarar cewa wada'in ne kamar ibn Abbas ya fassara a majalisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace wa qala ibn Rajab fi majmu' rasailihi isnaduhu da'ifun jiddan wa qala nawi fi majmu' isnaduhu al majmu' isnaduhu da'ifun biyar na malaman sirrin ta wannan ainihin riwaya a ta ta wannan isnadi bari mu dakata anan mun ja da yawa saboda mu gama wannan kitabul tafsir din Allah ya kai mu